masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin farko dai za dai ku da gwamnan jihar kano da ta abba kabiru yusuf ya kira ka shugaban kasar najeriya wato bola ahmad tinubu da kan a taimaka a buɗe bodar nijar da najeriya tun da dai shi da bakinsa ya bada umarnin takun kuma ya dakar kaba wa jamhuriyar nijar da yasa har yanzu ba za a buɗe bodar ƙasar ba duk da dai wasu gani suke fa wannan rufe bodar nama ta samo asali ne daga tsohon shugaban kasar wato muhammadu buhari haka zalika dai kuma kuma sauran muhimman batu akan rufe bodar haka kuma zalika dai masu sauraro za ku ƙara jin irin yadda dangantaka ke kara tsani tsakanin 'yan kasuwar nijar da kuma gwamnatin kasar ta benin yayin da 'yan kasuwar nijar suka fara kira da gwamnatin abdulrahman chani da a zo a zauna a teburin sulhu a yi tattaunawa tsakanin gwamnatin benin da kuma gwamnatin nijar domin samun mafita ga al'ummar kasashen biyu a kuma zalika dai zai kara jin irin yadda kasar ta Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka kafa wata kungiya a yankin Sahel waɗanda zai tabbatar da yaƙi da ta'addanci da kuma kawo ƙarshen masu kirarin jihadi a yankin shi sa dai masu sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsab domin sauraron rahotannin har ƙarshe sannan kuma dai masu sauraro muna da 'yar tambaya a gare ku kuma kazalika muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a mu na comment shin masu sauraro kuna goyon bayan da a buɗe bodar Nijar da Najeriya shin masu sauraro kuna goyon bayan najeriya ta ci gaba da bawa jamhuriyar nijar wutar lantarki ko kuma a kawai ta rike wutar lantarkin ta ba a so shin kuma zalika dai shin masu sauraro kuna so nijar ta amince da ta bude bodar iyakar kasar ta ta da benin ko kuma a kawai ta ci gaba da rufe bodar nata shin kuma masu sauraro kuna son kasashen guda uku nijar da mali da burkina faso da su koma cikin kungiyar ecowas ko kuma a kawai su ci gaba da zama tunda sun riga da sun fice kuma ka zalika shi masu sauraro kuna goyon bayan abdulrahman cani da ci gaba da mulki a nijar ko kuma a kuna so a dawo da mulkin demokaradiyya da zariya mu so da ku bayyana irin na ku rayu a sashen mu na comment amma masu sauraro kafin dai mu tsanda ma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama mana ziyara wannan ta tawo mai albarka za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka kaɗai cikakkun rahotannin tun dai bayan da aka yi juyin mulki ko kuma mutum tun kafin juyin mulki ma da matan asali bodar nijar da najeriya fa yana karkame ne karan kam amma kuma sai da yarin zirai da banin al'umma da dama gani suke fa matakar idan bodar kasar ta najeriya da nijar ci gaba da zama a rufe to fa tabbas 'yan najeriya sai sun fi shiga 'yan nijar shiga cikin tashin hankali domin duba da halin da ake ciki a yanzu duk da irin takunkumai da aka kaba wa Nijar din har aka zo aka janye Nijar fa ta fi yan sun fi yan Najeriya walwala da kuma kwanciyar hankali tare da samun kayan bukatu a cikin sauki amma a ƙasar ta Najeriya kusan komai dai ƙara ta'azzara yake kuma kazalika kusan komai dai ƙara zafi yake yayin da dai an rasa inda gwamnatin ƙasar ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu suka dosa domin kusan kullum dai al'umma ƙasar ta Najeriya korafi suke shi sa dai gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya kira da shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu da kamata a gaggawan bude iyakar kasar da nijar domin al'ummar kasar su sakata su wala sai da kuma yanzu dai alaka na kara tsami tsakanin benin da nijar dangantaka tsakanin nijar da makwabtar ta benin na dada yin tsami a lakari da cewar a baya bayan nan hukumomin kasar ta benin suka dau matakin yin gwanjon wasu kayayyakin 'yan kasuwar nijar da ke tashar ruwan kwatano inda wasu shugabannin 'yan kasuwar ke ganin hakan ba zai yiwu ba wasu kira su kai ga hukumomin kasashen biyu su tattauna da juna domin samun mafita a jubilance dai kwantenonin 'yan kasuwar na nijar dubu goma sha uku da shida ke jibgiya tashar ruwa da watanni tsohon watanni kafin al'amura su sananta biyu bayan takunkumai da kungiyar siriya ta kakkaɓa wa kasar sakamakon tafar da gwamnatin tsohon shugaban kasa wato muhammadu bazum da aka yi amma daga bisani hukumomin mulkin sojin kasar ta nijar sun ɗauki gabara taimaka wa 'yan kasuwar domin fita daga kayayyakinta da kayayyakinta kasar togo sai dai kasancewar wasu daga cikin waɗannan kayayyakin na can ne tun shekara ta 2021 akwai waɗanda suka wuce wa'adin da ya kamata su yi a tashar ruwan dalilin da ya sa hukumomin kasar ta benin suka ɗauki matakin yin gwanjon kwantononi kusan 800 lamarin da shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da fitar da kayayyaki daga kasar ta nijar alhaji sani shekaru ya ce ba za ta sabu ba kuma kazalika ba za su taɓa zuba ido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 bayan sanarwowin bangarorin uku da ke tabbatar da kafin rundunar ajiyar a ranar laraba babban hafshin sojin nijar salihu gubarmu bayan wata ganawa a birnin yamai ya ce suna fatan faro aikin rundunar gadan-gadan na gaba ga ɗan kasashen uku da dukkaninsu sojoji ke mulkar su bayan juyin mulki kuma suke da kyakkyawar alaka tsaro yanzu tsakanin tsakaninsu da rasha sun yi amana haɗakar da za ta taimaka wajen daƙile matsalolin tsaron da ke ci gaba da lakume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 nasara kuma kazalika an gagara samun mafita a irin yaƙi da ake da masu kirarin jihadi a wannan yankuna haka ne bisa kasashen su ya dace da su fice daga cikin ƙungiyar kwata-kwata domin sun bayyana kan cewa ƙungiyar ecowas ma ita karan kanta babu wani abin da take tsinanawa ƙasashen guda uku ne da mali da kuma burkina faso amma sai dai kuma kasashen sun bayyana kan cewa za su je su haɗa kai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tabbatar da tsaro da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ƙara tabbatar da ingancin rayuwa a ƙasashen nasu guda uku sai dai kuma yanzu ya ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka wato ecowas da yahu ana ci gaba ne da bibiyar tare kuma da zawarcin wa'annan ƙasashen guda uku akan da su dawo cikin ƙungiyar nata domin a ci gaba da aiki game da kuma ci gaba da haɓaka tattalin arziki a yankin ƙasashen yammacin afirka domin al'umma da dama fa gani suke fa ficewar nijar da mali da burkina faso ba karamin cikas bane da kuma tashin hankali a yankin kasashen afirka domin zai mai da harkar tabarbarewar tsaro kuma kazalika zai kawo tabarbarewar tattalin arziki a wannan yankuna haka zalika dai kuma mu koma can kasar ta najeriya ana ci gaba da sukar sanya sunan tinubu a filin jiragen samar jihar neja jihar neja da ke tsakiyar najeriya ta sauya sunan filin jirgin sama a jihar zuwa filin jiragen sama na bola tinubu na wadanda ya janyo suka daga wasu 'yan kasar mai magana da yawon gwamnatin jihar hajiya binta mamman ta ce an sauya wa filin jiragen saman na ƙasa da ƙasa suna ne domin gudummawa ta fuskantar ci gaba da shugaban ƙasar ya baiwa jihar ta ƙasar ya baiwa jihar Neja sai dai wasu al'ummar ƙasar sun yi suka ga matakin sun ɗora ayar tambaya kan tasirin yin hakan ta fuskar tattalin arziki a ranar litinin daidai aka sanar da shugaba bola ahmad tinubu zai kai wata ziyarar aiki jihar ta neja da zai kaddamar da filin jiragen saman da aka yi wa gyara da kuma wani yunkuri da kuma wani wurin da ake da kuma wani wurin da aka ware domin ayyukan noma sai kafin sauya filin jiragen saman suna ana kiransa ne da filin jiragen saman abubakar imam wani marubuci kuma dan jarida wanda ya fara ƙirƙiro jaridar harshen hausa ta farko a arewacin kasar ta najeriya a shekarar da ta wuce ne hukumomin da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama suka ce za su sauya wasu filayen jiragen sama goma sha biyar na gwamnatin tarayya suna zuwa sunayen wasu fitattun mutane ciki har da tsofaffin shugabannin kasar ta najeriya da kuma jama'a da dama dai sun fara suka akan wannan yunkuri wasu ma musamman ma 'yan jihar Niger sun ce cewa wani mai shugaban kasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tsina na wa jihar neja da har za a cire wani suna na Abubakar iman a ce za a sanya sunan Bola Ahmed Tinubu shi akwai wani abin da ya tsina nawa yankin ne na a zo a gani ko kuma kawai son zuciya ne irin na gwamnan